Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamata da ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a noma da lord da kuma niya. Hawa kuma kuna iya kama mu a rediyo alfa da ke kuma si na kasar Ghana. Har ila yau kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu aure assalamu alaikum yanzu ɗin ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin sake jan ragaman shiri da wannan dare. A cikin shirin za ku cewa an sake yin wani hatsarin jirgin ruwa a tsakanin jihar Niger da Kebbi. To da yake Juma'a ne, ku ne za ku kira mu domin ku bayyana muna ra'ayoyinku akan duk wani abu da kuke jin shine ra'ayinku. A kuma Mama Awal Garba daga Jamhuriyar Kamaru zai shigo da shirin labarin wasanni a takaice. amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. Ana ci gaba da samun rigingimin siyasa kafin zaben zagaye na biyu a ƙasar Kenya da za a yi a ranar 26 ga wannan watan Oktoba. Magoya bayan babban jam'iyyar adawa sun mamaye titunan manyan biranen ƙasar a yau Juma'a suna kira da a gaggauta tsige jami'an hukumar zaɓe da ake zargin su da tafka maguɗi a zaɓen na farko magoya bayan jam'iyyar jubilee party mai mulki sun yi aron gama da 'yan adawa a tsakiyar birnin nairobi a yau juma'a 'yan jam'iyyar jubilee mai mulki sun ce 'yan adawa suna kawo wa harkokin kasuwanci tsaiko kuma suna haddasa tashin hankali a cikin birnin tana ma azumi ana kuka. wannan dan jam'iyyar jubli mai mulki ya faɗa wa muryar amurka cewar sun yi wata ganawar zaman lafiya sai kawai aka fara jifar su da duwatsu ya ce ya kamata a mutunta su amma wani ɗan jam'iyyar adawa ya zargi 'yan jam'iyya mai mulkin da yunkurin yin katsalanda a zanga-zanga da suke yi Saizi tumeona businessmen wameletwa hapa na magari za Kayole, they are coming to fight against NASA supporters. Yace ya wasu masu kasuwanci da motar bus ta kawo su ta sauke don su yi faɗa da mu. Yace wannan ba daidai bane. an samu kuma wani barkewar tashin hankali a kisimu inda 'yan jam'iyyar adawan suke da jayi inda dubban masu zanga-zanga suka tare hanyoyi suna kona tayoyi kuma suka kawo wa harkokin kasuwanci tsaiko 'yan sanda sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye wurin tarwatsa masu zanga-zangar kuma suka wanda waɗanda suke satar kaya a cikin shaguna aka kuma kama wasu a cikinsu. su 'yan sandan las vegas sun ce sun kama wata mota da suke nema a bincike da suke yi akan mummunar harin bindiga da dan bindigan nan stephen paddock ya kai daga ɗakinsa da ke hawa na 32 a benin otal ɗin mandalay bay inda ya kashe mutane 58 kuma ya raunata wasu ɗaruruwa wanda suka halarci wani bikin kaɗe-kaɗe da raye-raye 'yan sanda sun faɗa a jiya cewa sun gano motar nan ƙira hyundai tucson yayin da suke bincike a reno a gidan paddock inda yake zaune da budurwansa marilu danley sai dai ba a gano ko 'yan sandan sun kama motar a jiya alamis ne ko dai cikin wannan mako kafin alhamis din ba tallafin da aka samu a gidauniyar da aka kafa na taimakawa iyalai da waɗanda wannan harin bindigan na las vegas ya rutsa da su ya kai dala miliyan tara da dubu ɗari biyar kuma akwai alamar gidauniyar za ta samu gwamman miliyoyin dala a cewar kwamishinan lardin clark da ake kira steven sislak bisa ga wani rahoto da aka buga a jaridar las vegas sun waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ministan kuɗi a somaliya ya ce hukumar lamuni ta ƙasa da ƙasa ta imf tana jagorantar taimakawa somaliya ta buga sabon kuɗi kafin ƙarshen wannan shekara abdulrahman duwale bile ya ce hukumar ta imf ta amince ta yi aiki tare da gwamnatin somaliya ya ce imf ta kimtsa ta samo kuɗaɗe ko a ina ne ma ta taimaka mana ya ce akwai hanyoyi da dama amma dai suna neman wannan taimako ne daga imf a wata hira da ya da sashen somaliya na muryar amurka bello ya ce gwamnatin somaliya na bukatar dala amurka miliyan 100 wanda za ta yi amfani da shi da rabin kuɗin wurin buga sabon kuɗin kai tsaye kana ta yi amfani da raguwar kuɗi ta inganta darajar kuɗin idan aka fara rabawa da yin amfani da sabon kuɗin ya ce za a bukaci dala miliyan hamsin a buga kuɗin kana a yi tanadin wasu miliyan hamsin kuma su ne za su zama kudaden da za a yi amfani da su wurin rabawa da kuma kare darajar sabon kuɗin ya ce batun da ke da muhimmanci a didin wannan lokaci kafin a buga kuɗin shine batun kudade da za a samu don yin wannan aikin. Shirin yaƙi da kira makaman nukiliya na ƙasa da ƙasa ya samu kyautar zaman lafiya ta Nobel ta shekarar 2017 a yau Juma'a. Mun kasance a cikin duniya da take fama da barazana da makaman nukiliya fiye da shekarun baya, a cewar sanarwar shugaban kwamitin wannan shirin kyauta ta ƙasar Norway da ake kira Berit race Anderson game da kyautar. wannan kyautar zaman lafiya ta zo ne a daidai lokacin da shugaban amurka donald trump yake yi wa iran da koriya ta arewa barazana game da makamansu na nukiliya labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu yaya kallabin rahotannin namu da rahoton wani hadarin jirgin ruwa da aka sake yi tsakanin jihar Niger da Kebbi ga kuma Mustapha Nasir ba zai da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Kawowa yanzu dai mutane goma sha takwas ne aka tabbatar da mutuwarsu a hadarin jirgin ruwan kwale-kwalen nan da ya afku a kogin ruwan zamare da ke kan iyakar jihohin Kebbi da Niger a ranar talatar da ta gabata. Kakakin hukumar ba da agajin gaggawa a jihar Niger Ibrahim Hussaini ya ci daga cikin mutanen sha takwas sha biyar maza ne yayin da saura guda ukun kuma mata ne kamar yadda ya mun ƙarin bayani. Yanzu muna da mutane eh, ishirin babu sun kenan. Eh, goma sha takwas. Eh, goma sha takwas. Mata guda uku maza guda goma sha biyar. To daga cikin adadin mutanen goma sha takwas dai guda goma sha biyu daga yankin ƙaramar hukumar magama suka fito mataimakin shugaban ƙaramar hukumar honorable sani ubandoma ibeto ya ce suna cikin wani yanayi na kaduwa to abin da ya zo muna kuma muna cikin juyayi saboda waɗannan mutanen sun yi tahiya zuwa wani gari a can cikin jihar kebbi a yanda suka bar gida su kimamin mutum 21 wannan hatsarin jirgin ruwa ya same su kamar mutum goma sha biyu suka rasa rayuwarsu a cikin waɗannan da suka yi tahiya so kuma an yi jana'izan su kamar yadda addinin musulunci ya tanada so muna cikin wannan juyayi da rashin jin daɗi da abin da Allah ya kawo muna. A halin da ake ciki kuma an sake samun wani haɗarin jirgin ruwan kwale-kwalen a ranar Alhamis Alhamis ɗin nan da ta gabata. a wannan mashigin ruwa da ke kan iyakar Yawuri ta jihar Kebbi da kuma ƙaramar hukumar Agwara ta jihar Niger, inda ake fargabar mutane uku sun mutu. Shugaban ƙaramar hukumar ta Agwara Alhaji Jafaru Muhammad ya ci lamarin ya tayar da hankalinsu kuma suna shirin ɗaukar matakin sanya doka ta hana yin amfani da tsofaffin kwale-kwale a yankin. Yau dai sukuci na wannan wuri yana yara ce kan Yana Ina so nemi haɗin kan shaman da kwarana na yawuri lokacin zaman domin mu zauna mu yi doka wanda zai hana layin da ake bi na jiragen. Saboda layin da ake yi shi ne babban matsalan ma. sai za mu sa rana da ni da kansuloli na da naci za mu zauna mu ɗauki mataki guda da sarakunan jiragen mu gaya musu doka babu wanda ya karfin doka. A halin yanzu dai gwamnatin jihar Niger ta ce ta fara shirin samar da hukuma ta musamman da za ta kula da zirga-zirgar jiragen kwale-kwale a faɗin jihar Niger. kamar yadda shugaban hukumar ba da agajin gaggawa a jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga ya shaida min a wata zantawar da muka yi da shi ta wayar salula. Gwamnatin jihar Niger tana kokarin ganin cewa ta kafa hukumar da za ta kula da harkoki waɗanda suke mu'amala da bakin kogunan ruwa kamar masu safara akan ruwa za a kokari a samar da hukumar da za ta dubi yadda suke gudanar da al'amuran sun Allah yadda. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita. Kulla nafsin katil mauti ayar Qur'ani ce. Allah ya cika wanda suka riga mu har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu na agogo ya ce karfe hudu da rabi da minti tara kafin mu je ga mu ko kuma buɗe mu ku kira a shakata da wannan faifan. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To da lamun samu kira na harko daga Kano, wane ne da Kano? To kuna tare da Umar Ofisa unguwa Akulaye mai fata daga Aminan Juna daga nan jihar Kanan Najeriya. To Umar Ofisa me ra'ayinka a wannan daren? Ra'ayina ra'ayina ba abu da nake iya alhini da muke da shi a Kano na rashin ma'aikatan gidan rediyo yau ma an samu rashin ma'aikaci a gidan rediyon pyramid ina yi wa ma'aikatan gidan rediyo na nan america daga nan dukkanin su nan freedom da suka samu rashin wayannan ma'aikata nasu wato adf kenan wato shugaban wannan gidan rediyo wannan ina ta alhini ne ga rashin wayannan yan uwa to mun gode Allah ya ji da rahama yanzu kuma muna kira na biyu wane ne ke kan layi kana magana da awal hudu daga cikin garin bukur jihar Plateau, Nigeria. To me ra'ayinka wannan daren hudu? Barka da la'asari. A to za a yi dare muke karkata eh. kan eh, nan na jihar Plateau. To akwai hanyoyi da aka fara yi da ya bayar da kwangila an kankare su. Hmm. An bar su haka nan. Sannan kuma akwai tsohon gwamnati da ta gabata akwai hanyoyi da ta sauko ta ci gaba. Sannan kuma shi ya dakata daga ci gaba da hanyoyin nan. wanda gaskiya yana ba mu wahala misali kamar akwai hanyoyi da ya fara daga cin angon rogo ya komo jancan adamu duk an fara aikin su aka bar kayan aikin nan aka tafi aka basu haka nan amma muna jin labarin an ce za a yi kamfen ne da su to mu kuma ba da aiki ya mana kamfen ba alkawari ya mana zai mana aiki ya sa muka zaɓe shi to lallai muna so mu gani a kasa dan sun ci rabi saura rabi lokacin zaɓe ya kusa wannan shine ra'ayi na mai magana awal hudu daga cikin garin mun ji awal hudu ubangiji Allah ya sa mahukunta sun ji wannan kira naka kuma za a duba wannan al'amari yanzu muna a Kaduna waye a Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Ibrahim Ayawa barka da aiki barka da yammaci. Barka kadai. suna na alhaji musan garo ne mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya to ja mu je me ra'ayinka alhaji musa to alhamdulillah ba ni abin da nake so gaskiya zanyo hankali akan gwamnatocin mu na jihohi ne gaba ɗaya najeriya to akan sai me al'amari in dai har yawa eh, in dai ana ma ana maganar har ilimi ana so inganta a najeriya mm. especially ma mu ɗan arewan najeriya to gwamnoni ba ya su tsaya suna biyan malaman makarantu haƙƙinsu mm. saboda yanzu saboda Allah eh, idan aka ce yanzu malamin makarantar boko ana ba shi naira ɗari ta dubu sha uku dubu sha biyar dubu sha takwas ina za a inganta ilimi a Najeriya. Mm, Don haka mu kiran da muke gwamnatocin mu daga federal government har jiha ya kasance malamin makarantar boko na firamare akalla a bashi naira dubu ɗari da ashirin shi dan wanda yake karantarwa a secondary school yana samun dubu ɗari biyu to za a inganta ilimi amma ba daidai ba ne a ce malam makaranta sai ya dawo karantarwa ya ɗauki mashin ya tafi a caɓa ko ya tafi keken nafin to ai dai gaba ba za ta ƙone a rana da haka muna fatan za a amsa kirarin mu muna fatan kuma duk wannan kirayi kirayi da muke za a amfani da shi a tashi lafiya alhaji musa garo na to mun gode mun gode Allah sa mahukunta sun ji wannan kira naka yanzu bari mu je jihar nasarawa waye a layi daga jihar nasarawa kana magana da Ado Baban Hamza daga lafiyar jihar Nasarawa. To Ali Baban Hamza me ka wannan daren? Ina so amfani da dama ne ta ajiya da 'yan kwana da kwalle-kwalle muke da su a Kebira da jihar Niger. To. Da fatan Allah ya gafarta musu. To an gode muna jihar Niger an zuwa jihar Niger. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ada Ibrahim barka da aiki. Barka da Bala na butu na Sarawa Kanji. To Bala na butu me ka wannan daren? To alhamdulillah ni ra'ayina yana bisa ga maganar yancin ƙasa da aka samu shekara hamsin da bakwai. Eh, me ya samu yancin? Gaskiya gaskiya ma Ibrahim alhamdulillahi an samu ci gaba sosai ga samun yanci shekara hamsin da bakwai. To ya yi kyau kana ganin komi daidai. Zaunawa ya yi magana da dattijai hmm. ya samu matsalar da talakawa ke sha a zamanin mulkin mallaka ba zai ce ba a samu ci gaba ba ga yancin kai. sai dai mu ce ubangiji Allah shi ƙara daidaita mana Najeriya shugaban ƙasa Muhammadu Buhari Allah shi ƙara ba shi lafiya. To mun gode Alhaji Bala na Butu har yanzu dai muna cikin jihar Niger waye daga jihar Niger? Eh waye daga jihar Niger? Eh ja mu je muna jin ka. Kana magana da Ibrahim ne daga jihar Niger ta shaga local government. To Ibrahim me ra'ayinka wannan daren? To ni dai ra'ayina alhamdulillah ina magana ne akan yan shi'a da suke irin fitowa haka kan titi suna abubuwa na ji daɗi da gwamnan sako. kash layin ibrahim ya yanke bari mu koma nasarawa to waye daga nasarawa Salamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi Allah barakatu. Wa ke magana? Kana tare da ɗan kungiyar murai ma abuta kafafen yaɗa labari. Ina sunanka? Sunana Sunana Sha'ibu Zidan daga nan cikin garin kashi. To Sha'ibu me ra'ayinka wannan daren? to ra'ayina da ni ma zan yi eh, zan ce mu najeriya muna cika shekaru hamsin da bakwai da ta yi kuma a gaskiya dangane da ci gaba da wasu suke ni sha ba a samu ba gaskiya an samu sai dai wasu matsaloli da suka zo suka samu kuma muna fatan cewa wannan matsalolin ma insha Allah wannan gwamnati mai adalci za ta kawo mana da su da fatan za a tashi lafiya to mun gode kwarai shaibu bari mu je jihar jigawa waye a jihar jigawa To kuna magana da Yusuf Baban Gaja mai tare da ringin daga jihar Jigawa, nigeria Yusuf mai tare da Baban Gaja, me ra'ayinka? To ni ra'ayina game da yaƙi da cin hanci da wannan gwamnati ta ce ta ɗauɗa maratin daga 2015 har zuwa yanzu 2017. Eh me ya same shi? Wadda kullum wadda a kullum in ka bude rediyo za ka ji an ce an kama makulan kuɗi kaza kuma an samu wani fiye da da ake samu a shekarun baya. Mm. Wadda kuma duk da wannan bayanai da ake za ka ga talakan Najeriya yana faman cikin hali na kuncin rayuwa. Mm. Waɗansu ba su da ruwan sha, waɗansu ba su da wutar lantarki, eh. matasa ba su da aiki sannan kuma ainihin wasu ba su da kyawawan hanyoyi da dai matsaloli na rashin asibiti da rashin magunguna da rashin makarantu wanda ni a gani na ya kamata waɗannan kuɗaɗe da ake magana a kansu ana samu kamata ya ce a yi kokari a magancewa talakan Najeriya kaɗan daga cikin irin waɗannan abubuwan da na lissafa. To, wanda shi ne eh, eh, tabbatar da cewa wannan yaƙi da cin hanci da rai hawa yana amfani ga ainihin talakawan Najeriya. To, Yusuf Baban Gaji ba na tarbi numfashinka ba ne ko kuma zan yi magana a madadin gwamnati, amma abin da kenan in an samu waɗannan kuɗaɗen akwai dokoki akwai tsari da ake bi tukunna kafin su zama halattattu ga baitulmalin ƙasa tukunna. To, wannan yakan ɗan ɗauki lokaci, shi yasa kila ka kaga abin da ke faruwa ya faru. Bari mu je Kebbi, waye a kebi. haruna abdulsalam daga jihar kebbi shanka local government to waye uh, to me ra'ayinka haruna eh ra'ayina shine ni bigilanci memba ne ok to muna son ku rika kulawa da mu kuna ɗan tattauna da mu akan harkan tsaro saboda muna da irin ababen da muka sani kuma gaskiya mukan ga kuna yawan tuntuɓa wa'yansu jami'an tsaro ba ku tuntuɓa mu to a'a kai muna adalci bakin gwargwaron hali muna tuban ku idan hakan ta kama a yi mun gode kwarai abdulsalam yanzu bari mu je abuja waya abuja mahiru ibrahim daga abuja to mala ibrahim daga abuja me ra'ayinka wala ra'ayin a fada gwamnatin najeriya hmm, cewa wani abu itatuwan nan da ake sarewa yanzu nan kaje daga jihohin nan tun daga kaduna abin da ya kama kefe hmm. kaduna jamhuriyar zagare ce in ya kai daɓar nan an tsare dajin nan amma da yana ta kawai a yi wani kokari abin da za a ɗan samu zuwa wannan ya fi karfin gwamnati a najeriya ya fi karfin talaka ya kamata gwamnati ta yi wani abu a samu itatuwa. to allah sa mahukunta sun ji kuma su ma masu sa itacen mutanen ƙasa ko mutanen gari ne da fata za su za su haƙuri su duba wannan al'amari bari mun samu kira daga bauchi waye daga bauchi. Assalamu alaikum Wa alaikum assalam wa magana. To Malam Kabiru me ra'ayinka wannan daren? ra'ayi na ina so in jawo hankalin gwamnatin jihar Bauchi. To, ta yi me? Gwamnatin Bauchi mai aiki wa talakawa bi Abubakar. Hmm. A mutane kuma kirki har ga Allah ba shiga jin gwamnati ba a yanzu. Muna da hanyar da ke kuma mana zuwa fariya wadda ta daga lady zuwa Boli. Hmm. Wadda ta yi har akwai manoma a wannan wurare wanda ake fitar da amfanin gona rashin ainihin hanya yakan kawo matsaloli a fita da amfanin gona ya taimaka mana ko daga federal ko daga sir a mana wannan hanya wanda an daɗe ana neman wannan hanya a ƙarar hukumar kirki da fatan da kuta yi da amurka kafin mai kaji sai da sakataren kungiyar zaɓe sakar taimakon juna a hukumar kirbi. to mun gode kabiru da kuma kiran kabiru ne muka kawo kiran da za mu iya ɗauka gobe ma rana ce idan an buɗe layuka kuna iya kira. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa ga kuma shirinmu na na gaba. Wasanni a takaice. Makonni 24 kenan da ake gabatar da gasar kakar wannan shekara na bakwai a kasar jamhuriyar Kamaru an da kula kulab din kasar suke fafatawa a tsakanin su. Kulab din yadda ita ce ta yi fintinkau ta farko kenan akan allon wannan shekarar da maki uku sai kuma mai bi mata ta biyu kulab din Cotton Sport ta garin Garwa da maki takwas sai ta uku kuma ita ce kulab din Apejas da maki hudu wanda suke jan layi kuma su ne na goma sha shida kulab din rasin da maki tara. sai kulub din Lyon Blaise ta goma sha bakwai da maki ashirin da takwas sai ta goma sha takwas ita ce kulub din Kalon ta garin Yawunde da maki ashirin da shida wanda suka fi kowa zura kwallo a wannan shekaran kuma su ne na farko Dauda Kamilu ɗan kulub din Cotton Sport na garin Garwa da kwallaye goma sha tara sai na biyu kuma shine Francis Klimbi wanda ɗan kulub din Egil ne shi ma ya zura kwallaye goma sha tara sai kuma na uku shine Gwen Cibenu ɗan kulab din Ponce FC da balabalai goma sha shida. Tawagan hukumar ƙwallon kafa na nahiyar Afirka CAF sun ziyarci ƙasar jamhuriyar Kamaru domin su ga irin ƙoƙarin da ƙasar take yi na ganin cewa sun kammala gina sababbin filayen ƙwallon ƙafa wanda za a gudanar da cin kofin ƙwallon ƙafa na ta Afirka a shekarar dubu da goma sha tara. Tawagan sun yi na'am da irin jawabin da injiniyoyin masu gina ƙwallayen ƙafan suka yi wa tawagar amma na tambayi alhaji malami abdulkadir a matsayinsa na wanda ya san sha'anin kwallon kafa na kasar ta jamhuriyar kamaru ko ya ganin cewa kasar jamhuriyar kamaru za ta iya karbar gasar shekara dubu biyu da goma sha taran kuwa eh wannan kamaru za ta iya ka san a sha'anin kwallon kafa kamaru tana daga cikin kasashe na afirka da ake ji da su akan kwallon kafa kuma ta san tsari irin da ake yi a kasashe ballantana nata kuma ka san yanzu sha'anin kwallon kafa ya zama siyasar duniya saboda haka ka gani ita kamaru wannan abin da suka ba da kwangila za su tsaya saboda menene abun kunya ne a ce kamar su sun shirya wannan wasa bai gudana da kyau ba don a cikin afirka ta tsakiya babu ƙasar da ta kai kamaru girma akan kwallon kafa idan ka dubi ita ce idan tsakiyar afirka ita ce ido ga su gabu gabon sun yi um, equatorial gina sun yi to ita kuma kamar tana ganin tafi su sani akan kwallon kafa ta kuma fi su sani akan dokokin kwallon kafa saboda haka yadda ka gannan sun faɗan nan za su iya yi kuma tunda shugaban ƙasa ma ya shigo ciki saboda yana so ya ga ƙasarsa ta yi wani abu abin a faɗa ka sai yanzu harka ta zama yanzu siyasa saboda haka kamar za ta iya wannan abu. Mahama Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. Yanzu kuma sai sharhin Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta umarci jami'an diflomasiya goma sha biyar na ƙasar Cuba da su koma gida daga ofishin jakadancin Cuba da ke Washington. Wannan ya zo 'yan kwanaki bayan da Amurka ta sanar da cewa za ta rage yawan jami'anta da ke aiki a ofishin jakadancinta a Havana. inda za ta bar ma'aikatan gaggawa su gudanar da muhimman ayyukan diflomasiya da kuma ƙananan ayyukan jakadanci. Sabili da haka, Amurka ta gargaɗi Amurkawa kada su tafi Cuba. Amurka ta ɗauki matakin ne biyo bayan waɗansu irin hare-hare da ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka suka yi fama da su, da aka rasa asalinsu na tsawon watanni goma. An fara kai hare-haren ne shekarar da ta gabata, aka kuma ci gaba da kaiwa har zuwa watan Agusta bana. An tabbatar da cewa waɗannan hare-haren sun yi lahani ga jami'ai 22 waɗanda suka fuskanci laulayi kamar kurmacewa, jiri, ciwon kai, gajiya ko kasala, ruɗewa da kuma gaza barci. Gwamnatin ƙasar Cuba ta musanta cewa tana da hannu a al'amarin. tana gudanar da bincike a kan harin tana kuma ba da haɗin kai a binciken da amurka take gudanarwa na ƙashin kanta ana ci gaba da gudanar da binciken guda biyu sai dai har yanzu an gaza gano sanadi ko yadda aka kai waɗannan hare-haren amurka ta yanke shawarar janye jami'anta daga ofishin jakadancinta da ke havana domin rage yawan jami'an diflomasiya da mai yiwuwa su shiga haɗari da yake ambaton korar jami'an ƙasar cuba daga amurka sakataren ma'aikatan harkokin wajen amurka rex tillerson ya faɗa a wata sanarwa cewa an tsaye da shawarar ne sabili da gazawar cuba wajen ɗaukar matakan da suka kamata na kare jami'an mu kamar yadda aka tanada ƙarƙashin yarjejeniyar Vienna wadda ta tsara ƙa'idojin hulɗa jakadanci a duniya, ya ƙara da cewa umarnin zai tabbatar da daidaiton yawan wakilan da suke kula da ayyukan jakadancinmu sai dai tsaro da lafiyar jami'an diflomasiya su ne mahimman batutuwa da gwamnatin Amurka ke ba da fifiko a kai. Ma'aikatan jakadancin Amurka waɗanda ba mahimman ayyuka suke gudanarwa ba. ba za su koma birnin Havana ba, sai gwamnatin kasar Cuba ta ba da tabbacin cewa za ta kare jami'an diflomasiyyar mu kamar yadda ya zamo hakinta a ƙarƙashin yarjejeniyar Vienna. In ji sharhin Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To da kuma wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. ana ci gaba da samun rigingimun siyasa kafin babban zaɓe na zagaye na biyu a ƙasar kenya a ranar 26 ga watan oktoba magoya bayan babban jam'iyyar adawa sun mamaye titunan manyan biranen ƙasar a yau juma'a suna kira da a gaggauta tsige jami'an hukumar zaɓe wadda ake zargin su da tafka magudi a zaɓen na farko magoya bayan jam'iyyar jubilee party mai mulki sun yi gama da 'yan adawa a tsakiyar birnin nairobi a yau juma'a 'yan sandan las vegas sun ce sun kama wata mota da suke nema a bincike da suke yi a kan mummunan harin bindigan nan da dan bindigan nan da ake kira stephen paddock ya kai a ɗakinsa na hawa 32 a benin otal ɗin mandalay bay inda ya kashe mutane 58 kuma ya raunata wasu ɗaruruwa wanda suke halartar wani bikin kaɗe-kaɗe da raye-raye ministan kuɗi a somaliya ya ce hukumar lamuni ta kasa da kasa ta imf tana jagorantar taimakawa somaliya ta buga sabon kuɗi to madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba daya sai gobe da safi ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin nan na abar ya huce na ibrahim alfa ahmed wanda yake gabatarwa tare da usman ahmed kabara yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi ba baba ko makeri da ya taimaka mana wurin gabatar da shirin da julie gresham wadda ta ba da umarni sai injiniyan mu thomas blended ni ladan ibrahim ke cewa wani lafiya kwana lafiya mu kuma mu kasa wani lafiya